sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an nuna lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi uku ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba makanan labarai. Yakin da aka kwashe wata guda ana yi a yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha ya kawo cikas sosai a kokarin yaki da cutar coronavirus. Amurka kuwa cutar ta coronavirus na ci gaba da yaduwa yayin da kasar ke kusantar lokacin bukukuwan Kirsimeti. Lokacin da ake sa ran ta yiwu taron 'yan uwa da abokai zai ƙara yawan masu kamuwa da cutar kuma asibitoci za su kasance babu matsaka tsinki. A China kuma hukumomin kasar ke kokarin kaddamar da gagarumin shirin fara bada rigakafin cutar ta coronavirus. To kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu. Kuma kamar yadda kuka ji a kanan labarai za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu mutane da ba a san ko su waye ba sun karkashe goma mutane a gundumar Owalam da ke iyakar kasar Mali. har ila yau a jamhuriyar Nijar ana ci gaba da mai da martani game da sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban kasa da aka fadda inda 'yan takara talatin suka shiga zaben. A Najeriya kuwa za ku ji cewa duk da umarnin da shugaban Najeriya Buhari ya baiwa babban bankin kasar na kada a baiwa masu shigowa ko cinikayyar kayan abinci kudaden waje buɗe iyakokin kasar yana kawo fargaba da tashi hankali ga manoma musamman na shinkafa. Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yakin da aka kwashe wata guda ana yi a yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha ya kawo cikas sosai a ƙoƙarin yaƙi da cutar coronavirus. Ɗaya daga cikin munanan annobar da Afirka ta taɓa gani yayin da yakin ya sa mutane kusan miliyan ɗaya yin gudun hijira lamarin kuma ya kawo cikas sosai a ayyukan jinƙai. Dabban mutane da ke gujewa faɗan da ake yi tsakanin dakarun Tigray da Habasha suka tsallaka zuwa makwabciyar ƙasar Sudan inda nan ma ake samun ƙaruwar yaɗuwar cutar coronavirus sosai. sosai a faɗin ƙasar. Sama da 'yan gudun hijira dubu arba'in da biyar da suka tsere wa rikicin Tigray yanzu suke tsugunna a wasu sassan Sudan, inda suke zama a wasu sansanoni da ba a gwajin cutar coronavirus kuma babu cibiyoyin jinyar cutar. Yayin da ake fuskantar COVID-19, yanayin shiga wasu motocin bas bai da daɗi, a cewar wani ɗan gudun hijira mai suna Hailem, wanda ya ce sama da mutane 60 suka shiga wata mota da ta kwashe su daga hamdayat da ke yankin iyakar sudan zuwa sansanonin cutar coronavirus na ci gaba da yaduwa a fadin amurka yayin da kasar ke kusantar lokacin bukukuwan kirsimeti lokacin da ake sa ran tayu taron 'yan uwa iyalai da abokai zai ƙara yawan masu kamuwa da cutar kuma asibitoci za su kasance babu masaka tsinki. Galibin yankunan kudanci da ciki-cikin jihar California sun sanya sabbin matakai a kan masana'antu da wasu ayyuka a jiya Asabar, yayin da asibitoci a jihar da tafi yawan jama'a a Amurka ke fuskantar karancin gadajen kwantar da marasa lafiya sosai. Dole ne wuraren sai da abinci su takaita ayyukansu haka kuma gidajen sinima da wuraren gyaran gashi da sauran wasu masana'antu dole su rufe a yankunan San Diego da Los Angeles da kuma wani bangaren Central Valley. A yau Lahadi wasu garuruwa a yankin San Francisco Bay za su sanya matakan takaita fita. An samu rahoton adadin tarihi na kusan mutane 228 da suka kamu da COVID-19 a fadin Amurka a ranar Juma'a, wanda ya zarta na ranar Alhamis wanda ya kai 217 a cewar bayanan jami'ar Johns Hopkins. A kasar China kuma hukumomin kasar ke kokarin kaddamar da gagarumin shirin fara bada rigakafin cutar coronavirus. Kamfanin dillancin labaran AP ya ba da rahoton cewa gwamnatocin larduna a faɗin ƙasar na yin odar rigakafin na gwaji wanda aka haɗa a ƙasar. Duk da cewa jami'an kiwon lafiya ba su faɗi ƙarfin aikin rigakafin ba, ko yadda za su tanade shi don al'ummar ƙasar biliyan ɗaya da hudu. Kamfanin AP ya ce jami'an lafiyar China sama da miliyan ɗaya ne suka karɓi rigakafin na gwaji bayan da aka ba da umarnin gaggawa na yin amfani da su. amma babu wata alama da ta nuna rigakafin na da wata mummunar illa. A ƙasar Koriya ta kudu, ƙarin adadin masu kamuwa da cutar ya sa jami'an ƙasar sanya sabbin matakan takaita fita a babban birnin Seoul da kewaye. Daga ranar Talata kuma za a rufe wuraren motsa jiki da wasu wuraren, kuma za a haramta taron jama'a da ya wuce mutum arba'in da tara haka kuma sai ta yanar gizo kaɗai za a gudanar da tarukan ibada. To madalla kamar da kuka ji a farkon shirin a jamhuriyar Nijar wasu mutane da ba a san ko su waye ba sun karkashi mutane da yawa a gundumar Owalam da ke iyakar kasar da Mali. Ya zuwa yanzu hukumomi na ci gaba da gudanar da bincike don tantance abubuwan da suka wakana. Wakilin muryar Amurka a Yamai Salaman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. lamarin ya wakana ne da asabar ce asabar inda wasu mutane dauke da makamai suka kai wani farmaki mai kama da shan fansar wasu 'yan bindiga biyu waɗanda ƙauyawa suka hallaka a tsakiyar makon da muke ciki kamar yadda wani ɗan rajin kare hakkin jama'ar yankin tilaberi ibrahim mahmudu ya bayyana min ta wayar telefon. wannan hari da an kai dai garin tondiki windi departement jihar walam garin da aka ce ma tondiki windi gari da aka ce ma hanam tondi da chomo yanda wanga gari da ɗan ta'adda sun kai ma hari lalle an yi kwana bui sun saka bisa inji inji ne sun ka zo bisa shi sun ka zo sun ka shiga gari na tsammanin sun zo tambaya ko sun zo yin wani lalan aiki ne ɗan gari ko sun ka yi baki guda ɗan gari suna da kwamitin da su waɗannan sun ka samu mutanen nan yan ta'adda biyu wannan sun ka kashe su bayan wannan kashe da an kai musu kadda kuma sun ka zo sun kai garam ko da an kai rai asaba uh, mutum nawa ne uh, suka rasu a sakamakon uh, waɗannan kashe-kashe lalle dai mutum sittin da bakwai su ne an ka kashe yanzu suna nan cikin cse na bani bango suna nan an jejjera suna nan kwance cikin mutanen gari ne ko kuwa 'yan bindigan ne a kashe? yan bindigan su sun zo sun yi wanga mugu lanan da aiki wanga na cikin eh, akan 'yan gari ne suka zo kai kashe don ka 'yan gari ne wannan babu wani soji ko na gari dai ne sun kai mahari sun kai wanga ɓanna a ce akwai minisma akwai takuba akwai operation dongo akwai sarval je jefin sahel tsakanin mu da mali da burkina da da nan niger duk waɗanda suna nan waɗanda yan ta'adda su su yi da mugun abu ba a samu yanda an kai an samu su yi gudu su koma inda suka wuto mugun ban mamaki. to yanzu cikin wani yanayi ake wani irin hali jama'a ke ciki ne ta karkarar ta tondiki windi gundumar walam. wallahi yanzu mutanen gari da waɗanda sun kai kingi kowa yana can likita da mutane kowa sun hankalinsu ya koma can wajen waɗanda Allah ya Allah ya sa su sun tsira da waɗanda sun ka samu rawani suna ta ana musu ba. Kawo yanzu hukumomin Nijar ba su yi ƙarin bayani akan wannan al'amari mai kama da harin ta'addanci ba. Haka kuma kakakin gwamnati minista Zakariya Abdurrahman da na tuntuɓa akan wannan magana ya buƙaci in bashi lokaci domin ya tattaro bayanai daga wajen ministan tsaron ƙasa. Yayin da a can gundumar ta Wallam aka sanar da ni cewa shugaban karamar hukumar yankin wato prefe ya yi tafiya zuwa ƙauyukan da aka yi waɗannan kashe-kashe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida salamin mini barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga muryar ɗauke da karshen labaran duniyar. wakilan Birtaniya da na tarayyar Turai wato EU da ke tattaunawa za su gana a Brussels a yau Lahadi a su na ƙarshe na cimma yarjejeniyar cinikayya bayan ɓallewar Birtaniyar daga EU kafin ƙarewar wa'adin yarjejeniyar da suka cimma a baya ranar 31 ga watan nan na Disamba. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da shugabar kwamitin tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun yi magana ta waya a jiya asabar sun kuma umarci wakilansu da su koma teburin tattaunawa bayan da suka dakata a shekarun jiya juma'a a wata sanarwar haɗin gwiwa bayan tattaunawar da suka yi ta waya johnson da von der leyen sun ce babu yiwuwar wata yarjejeniya idan ba a warware takaddama game da wasu batutuwa uku masu sarƙaƙiya ba wato shugabanci kasuwancin kifi da sharaɗan gasar cinikayya Wakilin EU a zaman shawarwarin ɓallewar Birtaniya daga tarayyar Michael Barnier ya ce tattaunawar da zai yi yau Lahadi da takwaran aikinsa David Frost za ta nuna ko za a iya cimma yarjejeniyar cinikayya ko a'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a muhimmiyar jihar Georgia da ke kudu maso gabashin Amurka a jiya Asabar don yakin neman zaɓe tare da 'yan takarar sanatoci biyu na jam'iyyar Republican da za su fafata da abokan adawarsu na jam'iyyar Democrat a zaben fidda gwanin da za a yi a watan Janairu wanda zai tantance jam'iyyar da za ta zama da rinjaye a majalisar dattawan kasar a farkon gwamnatin Joe Biden. Duk da cewa ba a sanar a hukumace ba, Biden tsohon mataimakin shugaban Amurka shine ya lashe zaben jihar Georgia da ƙasa da kuri'u dubu sha biyu cikin miliyan biyar da aka kada. Amma kwamitin yakin neman zaben Trump ya ce ya shigar da kara a shekaran jiya Juma'a don neman a yi watsi da sakamakon zaben shugaban ƙasa na ranar uku ga watan Nuwamba a jihar. Trump na jam'iyyar Republican ya kai ziyara Georgia a yayin da yake ci gaba da gwagwarmayar bayan zaɓe ta neman dakile nasarar da Biden na jam'iyyar Democrat ya samu a jihar da kuma wasu jihohin da ke da muhimmanci wajen cin zaɓe da ma ƙalubalantar sakamakon zaben ƙasar baki ɗaya. da Maryam Dauda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu sake koma jamhuriyar Nijar. Jama'a na ci gaba da mai da martani game da sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban kasa da aka fidda a jiya Asabar. zaben da 'yan takara talatin suka tsaya kuma ana sa ran yin zagaye na biyu na zaben a wata mai zuwa. Ga wakilanmu Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. dangance da sakamakon zaben shugaban kasa zagaye na farko da hukumar zaben kasar ta jamhuriyar niger ta bayyana sakamakon wucin gadi kamin kotun tsarin mulkin kasar ta kammala duba sakamakon ana iya cewa allah ya yi walƙiya kuma an garawa kowa tunda 'yan takara biyu ne daga cikin 'yan takara talatin da suka shiga wannan fafatawar suka kai zagaye na biyu bazu muhammad na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki da tsohon shugaban kasar ta jamhuriyar niger alhaji muhammad usman da modern lumana afirka ta hamma amadu ta goya ma baya banda babban birnin yamai a cikin jihohi ma ana ci gaba da mayar da martani game da sakamakon wannan zaben inda dan baba mamance ni na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki kasar ta jamhuriyar niger cewa ya kamata dan takarar 'yan adawa na rdr canji alhaji muhammad usman ya ajiye takararsa ya bi dan takarar jam'iyya mai mulki. Mu in dai da ayyuka aka unhwani, in dai kuma da abin da an kai mu Nijar aka unhwani, mu muna zaton in Allah ya so ya yarda kai har wanda annabi zai aji shi ce ya goyi bayan Alhaji Bazum Muhammad. Ba sai an yi zaɓe ba kenan. Eh, ba sai an yi zaɓe ba muna in dai mu ayyuka aka dibi da a ci gaban ƙasar Nijar. To har wanda annabi Haruna mu bako sai ya aji raga matai shi ce ya bi Allah ya bi Bazum Muhammad a ta shi kenan Muhammad Allah ba shi wasu masu nazarin siyasa suka ce abin da ake iya tsoro ga zagaye na biyu na zaben shugaban kasa kar a ta duka jam'iyyun nan da ake ganin kamar ba su darsawa da jam'iyyar pnds tarayya su yi ma bazum muhammad abin nan da aka wa tanja a shekara ta 1993 a masa taron dangi a'a shi tanja ai taron dangi ne nan ban ce ma abin tunda mai doson kasa an dai diba an gani yanzu jam'iyyar pnds tarayya a halin yanzu da muke ciki da wanga zaɓe da an ka gama da ita da waɗanda sun karake ta waɗanda ba su yi takaracin shugabancin ƙasa ba suna da majority a majalisa to in ƙasa aka son yi ma aiki kana tahiya yanzu ka tai can inda baka da majority kenan niyya a to a mai da ƙasa ba kenan a rushe majalisa ko a yi a bangaren jam'iyyar RDR canji ta Alhaji Muhammad Usman da ya zo na biyu a zagaye na farko metr Abdulmuni cewa ya yi. wani ni ce maka bisa tunanin 'yan Nijar su ma jam'iyyoyi su ma su yi wannan tunani usman tun da ake siyasar nijar bai taba shi dauki alkawali shi saba shi ba bai taba dauka amana shi ci amana a zamantakewar shi ba tsakani ne da yan siyasa wa junansu shi kuma jagoranci haka ake so ga mutum mu ba mu iya cilista kowa mun ba Allah zaɓi akwai dai fartuttuka suna nan sun sani sun san inda sun ka hito sun san can sun san nan sun san wancan sun san wan waɗansu na cewa ko da sauran jam'iyyoyin sun bi muhammad usman mulkin zai wuya tun da babu majority a majalisar dokoki majority majalisar dokoki ni kaga abin da nake tunani bisa shi abu su samu majority su kaɗai ba in kuma ma sun samu majority su kaɗai kai dai bari mu kai ga mulkin in allah kai mu bisa mulkin ai su sun sani ai wanga zaben ai ba haka zai tabbata ba waɗansu cikin mawasu goyon masu mulki sun ce su abin da suka fata ɗan takarar jam'iyyar dr tun da yan cancanta aka biɗa da kuma tsari na program na a zaɓi mutum shi ma aje shi huta da kwalhon mangoro shi huta da kuda shi be ba mu a ci gaba a rakka ita ta ba sai an yi zagaye na biyu ba shi tsin bayan ba in muna tsinta wani abu bayan tariya yau take ta yau take bi mu ba mu so ba mu har Amurka Yanzu haka dai an soma ganin kai kawo da kiraye-kirayen waya ba kakkautawa na 'yan siyasa ta jamhuriyar Nijar domin neman bayan jam'iyyun da za su mara musu baya don zuwa zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da zai wakana a ranar 21 ga watan Fabrairu idan Allah ya kai mu abinda Hausawa ke cewa ba a san macito ba sai miya ta kare. Haruna Mammana Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna musamman Bako. To duk da umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa babban bankin kasar na kada a ba wa masu shigowa da cinikayyar kayan abinci kudaden waje, buɗe iyakokin kasar yana kawo fargaba da tashin hankali ga manoma musamman na shinkafa a kasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da umar faruk musa ya aiko mana daga abuja babban kalubale da ke gaban gwamnatin tarayyar najeriya a yanzu shine na tabbatar da cewa yana manufofi da tsari da shugaba muhammadu buhari ya gabatar za su yi tasiri wurin tabbatar da cewa ba a baiwa 'yan kasuwa masu shigowa da abinci kudaden shigowa da abinci da kasashen ƙetare ba da kuma tabbatar da abinci bai ci gaba da shigowa daga iyakokin najeriya da aka buɗa kwanan nan ba domin su ne hanyoyin da ake ganin cewa za su iya karya lagon manoman abinci daga cikin cikin najeriya wannan shine matsayin da kungiyar manoman shinkafa ta najeriya take bayyana wa manema labaru inda wakilinta daga babban birnin tarayyar najeriya abuja wato alhaji abubakar dahiru yake bayyana min a fira da ne da shi inda yake cewa a gaskiya wannan fa abu ne mai wuyan gaske sai dai an yi ta da gaske irin yanayin ƙasar nan da muka ga kanmu a ciki in ba haka ba ai za mu ci abu ne mai sauki duk wani abin da muke ci daga waje ai ba alheri ba ne tunda muna da shi a kasar nan dubi yadda mutane suka yi hoɓasa wajen noman shinkafan nan da sauran kayayyaki na gida wallahi abu ne na mutum ya yaba ma kanshi to amma ainihin mutanen sama su ne ke karya mana gaba ko kuna nan kuna yi a nan kasa su suna can suna tunanin kansu ba su tunanin talaka da ke kasa kuma talakawan nan su ne masu shan wuya su ne ke dukan wayannan abubuwa dubi dai yadda kungiyar nan ta tashi ta yi a kan noman shinkafa nan saboda samar da kowane magidanci abin da zai ci kuma gaskiya an yi kokari to amma yadda kasan take a gaskiya shine muke jin tsoro kamar su waye manyan da kake ganin cewa suna kawo muku cikas in an ce manya na sama ai ka san manya na sama ba na saman kololuwa can bane wayanda ke tsakiya ne wayanda ke tafiya suna dawa a cikin lamari in ba haka gaba wannan abun zai yi shugabannin suna da manufofi masu kyau to amma wayanda ke biye da su su ne kawai ke karya mana gaba a cikin wannan lamarin gashi shugaban kasa ya ce kada babban banki kuskura ya ba da kuɗaɗe ga masu shigowa da abinci ko neman shigowa da wani abu da ya shafi abinci domin kada a karya lagon ku wannan tsari idan aka aiwatar da shi na hana kuɗaɗen shiga kana jin zai ba da nasarar burin na gwamnati shine wanda zai ba da gurin gwamnati idan har ba riga an yi wani abu kamar haka ba to mu da muke nan kaga za mu ba da himma duk wani abun da za a fita waje za a fita da shi waje a ba mu yadda gwamnatin ta tsara yanzu nan akwai prime anko akwai anko da yawa da yawa wanda duk dan kasan nan zai more idan har aka bi wannan tsarin ina tabbatar maka da cewa duk wannan abun da ake in Allah ya da shekarar nan duk wani wahala da muke hanga ba za ka yaga haka ba Alhaji Abubakar Dahiru kenan shugaban shugaban manoman shinkafa ta najeriya rashin babban birnin tarayya najeriya abuja a fira da na yi da shi umar faruk musa amurka a abuja najeriya to madalla a gaida umar faruk musa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga madina mai shanu da shirin matasa a duniyar gizo matasa a duniyar gizo shirin ku matasa. sauraro barka da dawowa wannan filin na matasa a duniyar gizo tare da ni taku madina mai shanu mai jagorantar wannan shirin sau ɗaya a kowane mako ga waɗanda yau suka fara sauraron wannan shirin matasa a duniyar gizo shiri ne da kai duba alfanu da kuma illolin shafukan sada zumunta duba da yadda komai namu ya koma yanar gizo yanzu. To masu sauraro dai yau filin naku ne. Yau na tsakuro wasu masu bibiyar wannan shirin na wasu biyu domin jin irin tasirin da shafukan sada zumunta ke da shi a rayuwarsu. Ni da sunana Kabir Sulaiman Ismail To zan yana so in tambaye ka a matsayinka na matashi idan an ce maka eh. shafukan sada zumunta ko kuma na yanar gizo a turanci social media kenan me ke zuwa kanka? Social network dai wani tsari ne wanda turawa su kama da shi ko muke aiki da shi saboda yana ƙara wayar da mu akan wasu abubuwa na rayuwa wanda da kusan ba mu san su amma sai ta hanyar social network wanda suke sadar da mu da wasu mutane wasu na ƙasa wasu kuma na jihar ku wasu ma na lokacin ku. gaskiya Sassuwar Nusov yana da tasiri sosai a tare da rayuwata saboda ya sa ni na sadu da yawan mutane wanda ko ban taɓa tunanin yin sadu da su ba amma ta hanyar social network yana yin tasiri a tare da rayuwata kuma ina jin daɗin kasancewa da social network. To za ka iya rayuwa ba da social media ba? A ina ina madina a ba zai ba saboda already ko yaya a ban ba kwana ɗaya zan ga message sosai wasu ma za su dinga kira na yaya amma ta ba kawo wallahi mu bar ce wallahi kuma ina jin kamar damuwa in ban hau ba dan duk daren na dole sai na hausa su nake jin daɗi. Me za ka ce ka fi amfana da social media a rayuwarka? Social network yana amfani da shi wajen tafsirurka da kuma ganin yadda duniya take kasancewa. Saboda yanzu duniya ta zama su a tafin hannu take ina son da dinga ni ina ma abokin labari mai gaskiya ko da yaushe ina son in dinga update din kaina wajen labarai ka da kuma abin da ya danganci addini na ina son na dinga ganin abubuwa sababbi saboda in ƙara ilimi a kai saboda inda na shiga zamanto ina da wayewa akan harka addini da kuma bangaren labarai ba na son ya zama su a cewa wani mai zai wani labari na abu saka ce ni zan ba labari. To yau idan an ce wayar ka ta faɗi yaya za ka ji? Kai kai kai kai a yi lokacin na kai waken ɗin Facebook na Madina a lokacin sai da ne kusan kwana biyu abin da lafiya. <laughs> Rashin lafiya kai saboda Facebook ɗinka ya samu matsala? Saboda Facebook ya samu wahala sai rashin lafiya kusan ta kwana biyu ina za ni ina za ni ina za ni. Kamar wani irin illa ya maka ga rayuwarka? A yi illa saboda na yi misin ɗin wasu abokanan da har yanzu ban same su ba. Saboda na yi za ta za ta zuwa gazuwa saboda a lokacin akwai wasu suna da nemi su wanda har yanzu ban da su a rayuwa na. Eh da farko sunana Ahmad Tijjani Bawaje. Eh to gaskiya tasirin social media rayuwa ta kamar da ka sani komai na rayuwarmu na yanzu komai ya koma harkar social media wato kafofin sada zumunta na zamani fannin ce karatu na makaranta ina using in ce zan ce 70% na karatu na yanzu yana yin ke through social media ba wai ana karanta takardu irin misalin shi hard copy saka ba. To kullum kake amfani da social eh, media? A gaskiya ni kam zan ce social media sai dai gari bai waye ba. Kowane wani gari musamman ma sun san duka kafofin wasa labarai musamman ma mushe international media nan. Mm. Kowa suna da suna da mushe wato website da suke sace labaran. Wato shafin yanar gizo. a shafin yanar gizo da suke wasa labarun su musamman ma wasu labarun za ki dan sun wasa shi a shafukan su amma ba su wasa a rediyo ba so irin wannan labarun kowane wayawan gari ina bin duka shafukan mm. domin san yau me gari me yake faru a kasan. To shafukan mm. sada zumunta guda nawa kake da su? Ok, akwai Facebook, Twitter, instagram da har ma ke youtube da kuma linkedin to wanne ne ka fi hawa kullum a gaskiya zan ce twitter twitter me yasa domin gaskiya yawancin labaru na yanzu suna kan twitter musamman ma ce manya-manyan mutane wato prominent mutane a society don mm. ke sun fi amfani ma da twitter musamman ma inda kina son labari dai a ce labari wanda like in ce breaking news haka mm. idan ka je twitter za ka ganci kamar yin yanzu ya faru yanzu za ka ganci wato an fi samun labarai da dumi a shafin twitter kenan yau a eh, twitter ana samun labarai da kuma kuma a wannan shafin ina ga ya kawo ma wani abu zan ce na interaction kamar mutane kamar leaders da kuma mu'amala tsakanin jagorori da kuma mabiyansu domin a da duka idan kamar shugaban kasa ko wani minista ko wani yakan yi ji taro wani kasa ko wani abu duka za ki ga an wallafa wannan abun to za ki san yau ina wannan yake ina wannan yake har ki samu maybe idan sharhi ko wani abu kai sabanin da ta duka wannan babu to lokaci da yi halinsa kamar ko da yaushe za ku iya ƙara jin wannan shirin da kuma shirye-shirye na da suka gabata a shafinmu na dot com kawai ku garzaya zuwa shirin rana ƙarƙashin kowace ranar lahadi kuma tabbatar cewa kuna tare da ni kai tsaye a kowane mako ni ce taku madina ɗahiru mai shanu daga nan gundumar columbia cikin cikin shirin matasa a duniyar gizo. A gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Yakin da aka kwashe wata guda ana yi a yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha ya kawo cikas sosai a kokarin yaki da cutar coronavirus. Daya daga cikin munanan annobar da Afirka ta taba gani yayin da yakin ya sa mutane kusan miliyan daya yin gudun hijira. Lamarin ya kuma kawo cikas sosai a ayyukan jinƙai. Cutar coronavirus na ci gaba da yaduwa a fadin Amurka yayin da kasar ke kusantar lokacin bukukuwan Kirsimeti. Lokacin da ake sa ran tayu taron 'yan uwa da abokai zai ƙara yawan masu kamuwa da cutar, kuma asibitoci za su kasance babu masaka tsinki. Kasar China na ƙoƙarin ƙaddamar da gagarumin shirin fara bada rigakafin cutar coronavirus. Kamfanin dillancin labaran AP ya bada rahoton cewa Gwamnatocin larduna a fadin ƙasar na yin odar rigakafin coronavirus na gwaji. Duk da cewa jami'an kiwon lafiya ba su faɗa ƙarfin aikin rigakafin ba, ko yadda za su tanade shi domin al'ummar ƙasar biliyan ɗaya da ɗigo hudu. cutarwa. masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai biyo sahili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri a huta lafiya ma assalamu.